Assalamu alaikum. Ah. na gajiya. Ba gajiya ya aiki. Wa Uga Samuel? Eh. Ai bai zuwa sai kin san Lahadi suna zuwa gaida Allah su. Amma don Allah idan ya dawo ka ce mishi badari ya ta zo neman shi akan maganan wannan marsandin. Don Allah don annabi in ya dawo ya samu ya kira ni. To shikenan. na yi ba ba matsala ya kai hajiya Allah shi ya dai na ga kamar akwai magana a bakin ka eh wallahi akwai maganganu ma a baki menene ka faɗa mana eh to dama kin san na san kana so eh wallahi kawai dai haka dai Allah ya je jarabe ni kawai na ji kin yi mini kuma kin san ma dai ita zuciya da hange hange ta hango abin da ya fi karfin ta wallahi shine Ai ita mace ba ta fin karfin namiji sai dai namiji ya fi karfin mace. Allah ko? A. Ah. Haka ne kuma wallahi. To ka gani? Eh. To yanzu dai duk wannan bata zo ba. Ya kamata mu shiga mota sai mu karasa magana mu kaga nan akwai rana ko ba gaskiya? Eh gaskiya ne. Yau. anya anya na shigo ko mai ka shiga mana gaskiya ni mu bade mu bashi mu yi magana a waje dan Allah dan Allah mu yi magana wallahi a ba matsala wallahi gwara mu yi anan kin ga ni ni wallahi ba ma dauka da wani a ciki dan Allah ki hakuri Allah wallahi wan to ai mijina ne ya kamata ku gaisa ai ba gare da baka da yamma baka da yamma dan Allah wallahi wal ranka dai dan Allah ka yawa ka da matar tawa za ka yi soyayya wallahi ban san mata aure ba ce dan Allah ka wallahi ban san mata aure ba ce